Assalamu alaikum ‘yan arewa, ya kamata mu farka daga bacci mu tambayi ‘yan leadership namu mu ya kamata mu tambaye su waɗansu questions. Me ya samu natural resources ɗinmu? Abin da Allah ya sa mana a cikin ƙasarmu da ya kamata ya samu ya bamu arziki, me ya same shi? A tambaya. muna da gold zinariya muna da kayan natural resources kala-kala a cikin arewa amma ba a haka shi a sayar da shi kamar inda ake sayar da mai amma mun san wai ana tona mai a kasan nan a sayar a kasan waje ko a tura kasan waje a a refining ɗin shi a turo mana mun san da wancan amma su su zinariyanmu da suke kasa su azurfanmu me ake yi da shi da wa'insu natural resources kala-kala ya kamata mu tambaya mu tambaye wanda muka sa su a, pawa, power mu tambaye su wani tambaya kuma yadda ya kamata mu, tambayi tambaye mutane shi shine me ya yasa kidnapping ko kidimasho da boko haram da duka yake-yaken da yake faru a kasan nan a arewacin Najeriya don me baya karewa za su ce mu sun fi karfin gwamnati a ce mu sojojin Najeriya an in ana rankin za a ce a muna da sojoji menene sojojinmu suke yi za su ce mu Boko Haram sun fi karfin su wa yake ba ma ba Fulatani bindiga ina suke saya kuɗin da ake karɓa hannun 'yan kidnappers ina ake turawa banki a ce mutum da baya yin business baya yin komai yana tura millions zuwa account ɗin shi wane ne bank manager wani banki ne ya kamata mu tambaya mu ba wayu ba ne wani tambaya kuma mai mahimmanci shine me yasa duka makarantun arewa ba jihar da ba a je an yi sata a makaranta ba. Zamfara ne, Adamawa ne, Dabci, Chibok, Kumanta, Yobe, Kumanta Kaduna, Greenwich University ko mene suna wancan university? Kumanta, Polytechnic, ana ji a sato mutane. Mun san makaranta a arewacin Najeriya ne da kyar ake zuwa. Amma ba mu da malamai, ba mu da classrooms, ba mu da aji, ba mu da kujeru, a karkashin itace ake koyar da yara yaran ma da suna maneji su je makarantar aje a sato su don me suke so su hana mu ilimi mu gane me yake cikin duniya don me ake hana mu don me ake tozarta ma yara masu shan wahalan zuwa makaranta ya kamata mu tambaya last but not the least shine duka kudaden da ake samu ko masu sata mana su resources dinmu me ake yi da shi Dole ba a kama su ok kun san akwai masu tona guza illegally akwai masu satan gol illegally ba ku san inda suke ba ne ba san inda ake kama su ba ne mu ka dan samu dan 10 million account ɗinka a yi blocking account ɗinka a ce maka ina ka samu kai explaining su masu samu 100 million billions don ba a tambayan su su ba su da sana'a fa ba su da cac 'yan arewa ya kamata mu farka wannan shine part 2 dama na yi part 1 kuma zan yi translating part 1 din zan yi na hausa don ya kamata mu gane